wasu bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar kwandiga a jihar borno na nuni da cewa rundunar sojan najeriya ta hallaka wasu mayakan kungiyar boko haram fiye da tamanin sakamakon farman ayan kungiyar da ce a wani kauye da ke kusa da garin kwandigan tun da safiyar jiya ne dai aka samu labarin cewa rundunar sojan najeriya ta samu nasara kan waɗannan mayaka lokacin da ta afka mayakan a sansanin su da ke kauyen garin kwandigan wadda ta samu nasarar kwato makamai masu ɗimbin yawa da bumabumai da da motoci kiran kilos kilos da dama wanda mayakan ke amfani da shi wajen kutsawa dazuzzuka da kuma kai hare-hare kan jama'a shaidun gani da idanu sun shaida murya amurka cewa mayakan da dama sun game da ajalinsu ne sakamakon jajircewa da kuma tsayin daka da rundunar sojan suka yi na tunkaran waɗannan mayaka ba tare da wani fargaba ba wanda hakan ya ba su nasara akan waɗannan mayaka wanda za iya cewa shine na baya bayanin da rundunar sojan najeriya ta samu wannan nasara wannan yanayi ne ya sa al'umma musamman ma mazauna cikin garin maiduguri nuna farin cikin su game da jin wannan labari na ganin cewa ana ta yaye ta jita-jita kan cewa 'ya'yan kungiyar gaskiya na dab da shigowa garin Maiduguri wanda hakan ya sake ba al'ummar Maiduguri kwarin gwiwa da kuma sake damara wajen yaki da waɗannan 'yan bindiga duk da cewa rundunar sojan barce ufan ba game da wannan nasara ta samu kan waɗannan mayaka da aka ce ta hallaka fiye da tamanin sai dai mai magana da yawo rundunar sojan shiya ta bakwai wato kanal usman ya dai tabbatar min da akwai lamarin ne sai dai bai mun karin haske ba game da wannan batu a yanzu dai fatan al'umman jihohin borno da yobe da jihar adamawa shine da cewa irin wannan hobbasa na rundunar sojojin najeriya Najeriya ya daure ganin cewa ana ci gaba da samun matsaloli ne a nan da can wanda kuma yake ci gaba da samun kuraren yan gudun hijira wanda ba ma a nan ƙasa Najeriya ba har ma zuwa kasashen ƙetare Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya